Laraba 6 gotan Satumba shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Sakamakon wucin gadi na binciken da hukumar kasa ta ENS ta gudanar kan manyan dalilan da ke shaida yawan haihuwa da kowace mace ke a kasar niger sun ja baya da kishi 18 cikin 100. Shukun bayanai a cikin labarin. a gundumar abalar da ke jihar tawa raskunar wutar dajin da ta afka ma yankin ta hallaka sama da eka ɗari na ciyawar dabbobi daraktan gandun daji na ɗauke da cikakkun bayyanai a rahoton namu na musamman zai ku ji gaskiyar jita-jitar da ake yadawa kan yanar gizo na cewa wai shaushawa daga kan cutar covid-19 na hana haihuwa masu mu barkanmu da sake saduwa Sakamakon farko na binciken da ofishin ƙididdiga na ƙasa ENS ya gudanar kan yawan haihuwa da kuma rashe-rashen da ake samu a fannin yara masu ƙasa da shekaru biyar ya nuna cewar kason haihuwar da mata ke yi da rashe-rashen da ake samu na yara ya rage a wannan shekarar ta 2021 Ga dai rahoton da Rafika Tahir ta hada, muna da ada ya fassara. Binciken ƙasa da cibiyar ƙiddiga ta Inas ta gudanar kan mayan ƙa'idaddun dalilan da ke shaida yawan haihuwa da mutuwa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a Nijar ya nuna sakamako na farko kamar haka. Nijar ta samu muhimman ci gaba a tsawon shekaru goma. Shekara ta dubu da goma sha biyu shekara ta dubu da ishirin da ɗaya cikin raguwar yawan haihuwar matan Nijar musamman ma a yankin karkara. Ta haka matsakaicin adadin yara da mace za ta haihuwa cewa ya komo daga yaro bakwai a shekara ta biyu zuwa yaro shida a shekara ta ɗaya kimanin raguwa ta kashi goma sha takwas cikin ɗari. Ku rike kuma cewa an lura a cikin waɗannan sakamako na farko na Enafam wata 'yan raguwa kaɗan na adadin mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar wanda ya koma daga 127 cikin dubu a shekara ta 2012 zuwa 123 cikin dubu a shekara ta 2021 mutuwar yara masu shekara ɗaya zuwa shekara hudu ta ragu da kashi 81 cikin 100 a shekara ta 2012 zuwa kashi 55 cikin 100 a shekara ta 2021. Gundumar Abulak da ke jihar Tawa ta hadu da wutar daji a satin da ya shige a cikin da'irori hudu da al'amarin ya shafa, raskuna ta nuna cewar hiye da eka ɗari na ciyawar dabbobi suka kone kurmus. Wannan kuma zai haifar da koma baya a fannin tattalin arzikin yankin ganin cewa mafi yawan jama'ar makiyaya ne kamar yadda lieutenant colonel na hassan sha'ibu ya bayyana ma ali tajisir ahmed Muna a wutar daji 24 kananan hukumomi hudu ne matsalar ta shafa bisa biyar kimanin kadada 112,333 na ciyayi wutar ta laƙume. Kananan hukumomi biyu ne matsalar ta fi shafa ita kumin ɗin ta abalak da ke da kadada 78,000 da wuta ta ƙone sannan ƙaramar hukuma ta biyu ita ce ta azai inda aka samu fiye da kadada 35,000 biyu da suka kone. Dalilan su ne waɗanda aka sani. Wuta ce da take fitowa daga Gwadala tana iya zama wuta ta shayi saboda makiyaya suna shan shayi. Illoli suna da yawa muna cikin yankin kiwo idan babu cimaka bisa ga makiyayi kenan rayuwarsa tana cikin barazana. har ila dai muna kan wutar dajin da ta laƙumi wannan wuraren na kiwo da dama a yankin abalan satin da ya gabata wadda take tiyar ma hukumomin jihar maradi hankali sosai ganin cewa dai da'irar ta ƙauyen birnin ma ta taba haɗuwa da irin wannan bannar in ji daraktan jiha na gandun daji da ya kuma kara da cewa abubuwa dama ne ke haddasa wutar dajin ga dai gaban firar ta kolonel hamadu amadu da muhammed mamman Ya dake mu da hankalinmu saboda wuri ne da ake kiwo da an raba a tsakanin garin Agades, Zander da Maradi. Haka ne wani bi akan samu hatsari da matsaloli amma wa'annan matsalolin ma makiyaya su suke shawo shi tsakanin su saboda rashin jituwan da akwai a tsakanin su. Mu mun rasa ta yadda za mu yi mu jawo hankalin su sama wannan rashin jituwa da akwai. Ba da dadewa ba biyu zuwa uku da wata an samu wata babban matsala inda wuta ta suka kama a garin Barmo da garin Ablak. Wajen eka 900 ne ya ƙone, amma ta wajen garin Maraɗi dai ba mu samu wata matsala ba saboda wannan ciyawa da akwai. Amma wanga lokacin da wuta ta zo ta kama wurin mun yi hasara. Ga mu da jimi saboda muna da dabbobi masu yawa. Kuma da wanga matsala na wuta da ya zo ya karo garin kwanakin ƙarshe na watan satumba shekara 2021 wasu yankuna na jihar zandar na ci gaba da samun ruwa jiwa-jiwa yayin da miyagun kwari su kuma suka bayyana a cikin gonakai da dama na ƙauyukan kamar yadda ibrahim musa daraktan jiha na gidan gonar zandar ya shaida ma aliketa. Ta ruwan sama ya kasance da faɗuwar ruwa a ɓangaren wasu tashoshin auna ruwan sama sannan da yankin zandare shimillar ruwa na bambanta daga milimeta uku da aka samu a tashar barawa kasga a cikin jihar kanci da zagi cikin dungas zuwa milimeta 27.3 cikin kwanaki biyu a ɓangaren tashar gazabale cikin jihar gure jimillar baki ɗaya na bambanta daga milimeta 132 cikin kwanaki 22 cikin ah, garin Tanut zuwa milimita 857 cikin kwanaki 27 a Baushiri cikin jihar Murya. Game da matsalar da ta shafi shuka a bangaren yankin Zandar an fuskanci kwari da zuzzuda da ke lalata kanun hatsi da kuma lalata karan hatsi da kuma fara. Yau da 'yan kwanaki masu noman albasa na Ciro da ke jihar Agadez na fama da haɓar na hwara. a cewar wasu mutane da abokiyar aikin ta mutu tuntuɓa al'amarin yana ciyar da hankali kuma suna bukatar a kawo musu ɗauki ga dai abin da suka shaida ma aminatu ide. ina da faran da yadda mutane da su garaki ya ci garaki duka bare ma waɗansu mutane har sun sake gara ma gaji kuma ya kamata a yi kokari a taimake su daga kamfala dumga induna tawarda Tafiya. duka masu gara nan da an yara da an shirya din duka wallahi ya kamata a tausaya musu. Kara mai gan fara ta yi aikinta. Mu ma mu yi bakin kokari na mu Rejel Ciro mun ba da magani ba iyaka. Amma dai fara gaskiya ta shiga mutane amma an yi ta ba da fason ana ta ba da kowace sahi a fido vincent ya kare ko ma a doko a ba da haka nan megan bakin kokarin su sun yi shi yan olivers yanzu megan ta ji tsoro megan saura duka ta mutu Yau da sahani a birnin Yamai aka buɗa tsarin nan na kyautata fuskar ƙasar Nijar kan asusun ƙasashen Amurka don kyautata zaman lafiya tsawon shekara 2021-2025. Ƙasar Nijar za ta samu miliyon tara na dala Amurka wanda ya daidai da miliyan biyar na sefa don tafiyar da wasu ayyuka cikin jihohin Talabiri, Maraɗi da Zandar. Ga dai ƙarin hasken da a tahayar Maiga wakilin ƙungiyar Fawo Reshen Nijar, Yamma Tannan Fude Ahmed. Sulu leadership Bisa hangen hukumomi na ƙasa suka kawo wannan koke-koke, sannan kuma bisa alƙaluman sakamakon da aka cimma bisa tsare-tsare da dama ya ba Nijar damar shiga saho. Ba ma iya yin komai idan ba zaman lafiya. Duka ayyukan da ake yi domin tabbatar da zaman lafiya to mataki ne da ya kamata mu runguma. Mu karbi ƙalubalen tsaro da ci gaban Nijar. Don haka akwai proje uku da za su yi aiki bisa tashe-tashen hankula da amfani da arzikin ƙasa. Albishir ne mai daɗin ji. Wuraren da abin ya shafa su ne yankin Maraɗi, Zandar da kuma Tilaberi. a cikin wannan satin na 'yan makaranta suka koma makaranta cewa da shekaran jiya litinin a makarantar kurame hassan banaba ɗalibai 37 ne ke karatu daga aji na farko har zuwa na kusa na karshen sakandare wayanda kuma ke ajin karshe na da matsalar ci gaba da karatunsu a cikin wata makaranta ta daban tare da sauran ɗalibai wayanda ke da kunnuwansu cewa da masu ji kamar yadda shebu audi daraktan makarantar ya shaida ma rukayyatu abdurrahman Kafin shekara ta bakwai zuwa takwas babban matakin aji na ɗalibi kurma shine ajin CMD daga ajin CMD kuma ƙungiyar za ta kula idan kuka lura a cikin gidajen likitoci su ne ke zama jami'an da ke shara a ma'aikatan gwamnati. A kwaleji kuma matsaloli na da yawa suna da alaka da sadarwa da jama'a can gamewa ne yara kurame ne suna ɗaukar darussa tare da waɗanda ba kurame ba idan kuka ɗauki kwaleji ya yaro yana da malamai bakwai cikin bakwai ɗin nan ɗaya ko biyu ne suka iya magana ta kurame kenan idan malami ya zo yana magana kenan kurame ba su ciki idan kuma malami ya zo yana magana kurame waɗanda ba kurame ba suna cikin matsala malamin da ke cikin aji musamman na kurame ya kamata ya kasance da kwarewa ta yin magana kuma da yin magana kurame na ana iya cewa ana ba da ilimi ga kowa inclusive a cikin tsarin shi na kara ma 'yan jarida na kufofin watsa labarai abokan hulɗar shi kwarin gwiwa kan aikin su studio kalangu ya soma yau da sahe zaman taron kara ma juna sani karo na tara zuwa ga 'yan jarida goma sha biyar aliyu abdu mai kula da bayar da horon ya maru ta abdulrahman karin haske kan horon da zai wakana tsawon kwanaki uku a nan birnin yamai Ɗaya daga cikin manufofin studio Kalangu shine horar da 'yan jarida abokanin hulɗa domin su kware a fannin aikin kafafen yada labarai. A cikin wannan tsare-tsaren ne a farkon shekara muka yi jadawalin ba da horo kuma muke nan muna aiwatar da shi. Wannan taron ba da horo na goma sha ɗaya ne. Manufar shine ƙarfafa horar da kafafen yada labarai a abokanin hulɗa bisa aiwatar da shirye-shirye ya ake tsara shiri ya ake jagorantar shiri waɗannan tsarin shirye-shirye yana baiwa 'yan jarida ya tattauna da masu sauraro ko ta hanyar kiran talho ko kuma sakonni kenan ya kamata ya shirya ya yi shi da kyau bisa wannan ne muka gayyato 'yan jarida goma sha biyar abokanin hulɗa domin ba su horo bisa jagorancin irin wannan shiri madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman dangance da shita-shitar da mutane ke yi kan yanar gizo a game da shaushawar ga kan cutar covid-19 wasu na yada cewar shaushawar wata hanya ce ta tsaye da haihuwa ko yaya al'amarin yake ga dai amsa a cikin rahoton da farid ma iya hada mana Tun bayan gano mutum na farko da ya harbu da cutar COVID-19 cikin watan Maris ɗin shekara ta 2020 a Nijar, jita-jita ta ci gaba da bazuwa kan wannan cuta. Wasu mutane na ci gaba da nuna ɗari-ɗari da makin yarda game da alluran da suka shafi maganin cutar, amma wasu na ganin cewa ba masu yada jita-jita ba ne suka tura su. Ko ina masana kimiyya suna kwatanta mana cewa cuta ce da aka ƙirƙira domin sa ido ga al'umma. abun yana ba mu tsoro wasu masana suna cewa ana son rage al'ummar duniya ne mun ga fayafin bidiyo da suke yawo ko ina wannan ne yake ba mu tsoro wasu suna cewa cuta ce da ake iya magani wasu suna cewa ai hattara tana da hadari ba ma san inda za mu dafa ba don haka muna jira mu gani muna yin hattara wallahi ban yi ba maganganun da aka ni ba su hana in yi ta ba inda na samu ni ta ni da sai na yi ta danni ni ban ji tsoron waɗannan maganganu ba da aka cewa ai aka yi ta wane ne wane ne a ni da bai shahe ni ba gaskiya dan ban ga laihin yin ta ba tunda abin da ga gama duk duniya ba ya zama duk maganar duniya ta zan ƙarya ta aka ba shi yiwa ai ƙarya duk gudan duniya ta game kowa akwai dai a cewar dr karaji suleiman daraktan ma'aikatar taimakon likita na gaggawa sami yana da kyau mutane su nufi hukumin kiwon lafiya kada su dogara da maganar jita-jita moi j'ai souvent de de partage d'audio ni na sha samun fayafayen bidiyo da ke zuwa mini daga wasu mutane domin yi min tambayoyi ni amsa da nake ba su shine kai mi kake tunani tunani saboda akwai abubuwa da hankali yake ɗaukawa. Ba wai sai an yi amfani da allurar rigakafi a kan cutar corona ba. Idan ana son sakawa al'umma wani abu. Gaskiya ya kamata mu rika amfani da maganar hukumomi da ƙwararru a fannin kiwon lafiya. Duka waɗannan mutane suna ƙoƙari ne na kariya da kuma lafiyarmu. Seul objectif, c'est la sécurité et la santé des populations. abin da ya sauka kenan a game da labarun na sashen hausa na yau a yanzu kuma sai a saurari habibu garba ɗauke da labarun na zubarmanci a yi saurari lafiya masu Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.